d'Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba uku ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To Ibrahim Amurka ta yi Allah wade da harin da Isra'ila ta kai a Gaza wanda ya halaka ma'aikatan jin kai bakwai. yayin da wasu shugabannin musulmi a amurka suka ki amsa gayyatar da shugaba biden ya aika musu ta zuwa buɗe baki a fadar white house korea ta arewa ta ce ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin matsakaicin zango za ku ji ƙarin bayani To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da har yanzu ba a san makomar wasu mutane da aka sace su a jihohin zamfara da katsina ba sukan wasu 'yan mata 28 da aka sace shekaran jiya a batsarin jihar katsina allah ya yi dawowarsu muna ta addu'o'i ba mu samu dai kwantar da su ba kira mu ba ba mu kuka ga tunda ba mu da nan musu bayan za a mu samu kira eh, eh. bayan sallar isha ta nufin allah sai ga shi gaba daya su 25 sun dawo Za kuma a abubuwan da masu ruwa da tsaki ke cewa bayan da wani kamfanin zirga-zirgar jiragen saman Najeriya ya yi matukar rage kuɗin zuwa ƙasashen waje da dai sauransu. so an sawa mutane sauki kuma za su kara ba student dalibai kenan 15% off daga kuɗin ticket din so gaskiya sun samu mana sauki muna fatan wa'yansu jirage su ma su fara zuwa wa'yansu ƙasashen. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala sanyin na ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun zaɓar wani matashin ɗan adawa da aka yi a ƙasar senegal a matsayin sabon shugaban ƙasa za kuma a saurari darussan azumi albarkacin watan azumin ramadan kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum Ƙungiyar agaji ta World Central Kitchen ta ce wani harin sama da Isra'ila ta kai ya halaka ma'aikatanta bakwai a Gaza. Lamarin sa ta yi gaggawar dakatar da ayyukanta na jin kai a yankin. Cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Talata da aka kai harin, ƙungiyar ta ce ma'aikatanta na shirin barin wani rumbun adana abinci da suka kai tan ɗari na kayayyakin abinci ne. a lokacin da harin ya faɗa kan motocinsu guda biyu waɗanda suna ɗauke da tambarin ƙungiyar a jikinsu amurka wacce ita ce babbar kawar isra'ila a wannan yaƙi da a kwashe watanni shida ana yi ta yi allah wadai da harin We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian workers yesterday from the John Kirby kakaki a fada White House kenan yake cewa mun fusata matuka da muka samu labarin wannan hari da ya halaka fararen hula kuma ma'aikatan agaji. Firaminista Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tabbatar da cewa su ne suka kai harin wanda ya ce ya fada kan mutanen da babu ruwan su ne bisa kuskure. wasu shugabannin musulmi a nan amurka sun kauracewa zaman buɗe baki da shugaba joe biden ya gayyace su a ranar talata lamarin da fada ta white house ta yanke shawarar karɓar bakuncin wasu shugabannin al'umma shugaba biden ya tsara zai yi zaman buɗe baki da shugabannin na musulmi a fada white house don ya taya su murnar watan ramadana sai dai shirin ya gamu da cika saboda yadda dakarun isra'ila suke kai hare-hare a yankin gaza wani al'amari na nuni da yadda biden yake ta kokarin gyara dangantaka da shugabannin musulmi na amurka waɗanda suke nuna fushinsu kan goyon bayan da yake nuna wa isra'ila a yakin da take yi da gaza wato a gaza wanda ya halaka falastinawa kusan dubu da uku cikin watanni shida yayin wato yakin ya barke ne bayan wani harin bazata da hamas ta kai cikin isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba wanda ya halaka isra'ilawa dubu ɗari biyu koriya ta arewa ta ce ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin matsakaicin zango kamar yadda kamfanin dalancin labaran kasar na kcna rawaito a yau laraba shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya halarci inda aka gwada wannan makami South Korea says North Korea has test fired a suspected intermediate Wakilin kamfanin dalancin labarai na AP ya ce Koriya ta kudu ta tabbatar da cewa Koriya ta arewa ta yi gwajin makamin wanda ake zaton mai linzami ne kirar ballistics wanda ta harba a can gefen yankin gabashin tekun ƙasarta ta kamfanin dalancin labaran na koriya ta arewa ya ce makamin ya fada kan wani abu da aka kai ta a tekun koriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. kamar yadda aka je yayin da ake ta cece kuce kan makomar wasu mutanen da aka sace a jihohin zamfara da ma katsina inda har aka kashe wani ashiru na goma su kuwa wasu 'yan mata 28 da aka sace a dajin batsarin jihar katsina sun samu kubuta sanu malumfashi gare ka a jiya nan ne 'yan ta'adda suka yi garkuwa da wasu yara su 28 da suka fita yin itace da farar safiya wanda za su yi girki da shi a gidansu a yankin karamar hukumar mulki ta batsari da ke jihar katsina kamar dai yadda shi sakataren kungiyar da ke aika zawa waɗanda aka yi garkuwa da su na yankin yemani bayani a mu da shi ni ne sakatare janar na kasayi da association da muke kokarin tun da wannan harkar bandit sun shigo muna kokarin tallafa ma wanda abin ya shafa safe misalin karfe bakwai a san lokacin azumi ta safe kenan a kuma da yan manya haka wanda suna da azumi hmm. shi suka dan fita misalin karfe bakwai suka dan fita wajen gari domin su ɗebo abin wuta su dawo kamar rana ya yi sai su yan eh, bindiga ɗin suka musu kawanya daga nan suka tattara su kauce da su dali. Suna ne? Eh, mutum da 26 ne. To, ya ga ciki ne. yanzu eh, to alhamdulillah bayan sun tafi da su kamar misalin karfe eh, hudu zuwa biyar akwai daya na marisa jiya kenan tana fama da rashin lafiya hmm. ɗaya daga cikin Allah subhanahu Allah ya sa suka sako ta hmm. to bayan sun sako ta muna ta addu'o'i ba mu samu dai kwantar da su ba ba su kira mu ba ba mu kuka ga tana ba mu da nan musu bayan za a mu samu kira eh, to bayan sallar isha mutane tafin Allah sai ga shi gaba ɗaya su 25 sun dawo baki ɗaya. kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina asp abokan sadiq shi ma ya tabbatar da auko wannan lamari da karin bayani game da auko lamarin yara ne mata na gari suka je bayan gari samu ishe hmm. yara kimanin su ashirin da takwas a inda a wannan hali ne wasu ɓata garin ya ta'ada suka yi garkuwa da su a da samun wannan rahoto ba da bata lokaci ba mai girma kwamishinan yan sanda aliyu ali abubakar musa a ya tura dakare wannan guri da zimmar kubuto da wannan yaran cikin koshin lafiya a ba tare da bata lokaci ba cikin yardar allah bisa ga wannan yunkuri da kokari na wannan rundunar tamu cikin taimakon allah wayannan ba ta gari yi suka ɗauki wa'innan da suka sace kuma suka yi garkuwa da shi a halin yanzu a tuni an kai su wa'innan wanda abu ya afka musu wato yaran tuni an kai su asibiti a inda suka samu kula ta kwararru a fannin lafiya kuma suka tabbatar da cewa lafiyan su kalau kana aka mika su ga kan uwansu da kuma iyalansu cikin koshin lafiya a sannan a halin yanzu a mai girma kwamishinan yan sanda ya ba da umarni bisa ga tura dakaru na musamman wannan guri domin a kara inganta tsaro na dukiyoyi da kuma rayukan al'umma da ke wannan guri da ma jihar baki daya kimanin su 28 din duka da aka yi garkuwa da su dukan su ba suna a cikin koshin lafiya yanzu haka da ke magana da mata ne yara kanana masu kimanin shekaru 15 kakakin da yan sanda ta jihar katsina garkuwa da mutane dai na ƙara yawaita arewa maso yamma na najeriya sai an tashi hakan sani shabi malafashi murya amurka daga katsina najeriya To da Sani, yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya. To shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu kan wani kudurin doka da zai rage yawan shekarun da ake bukata kafin a kira mutum aikin soja a kasar. Sabon doka ta rage yawan shekarun daga 27 zuwa 25 a wani mataki na ganin an fada da kofar daukan karin dakaru a kasar ta Ukraine. dokar har ila yau ta kara adadin fararen hula da dakarun ukraine za su iya dauka a matsayin sojoji matakin da gwamnati ta jima tana jan kafa a kai a baya amincewa da wannan kudurin doka na zuwa ne yayin da ukraine din take fama da rashe-rashen dakarunta cikin sama da shekaru biyu bayan mamayar da rasha ta yi mata an buɗe wani babban taron tattaunawa na ƙasa a gabon taron da ke duba yadda ƙasar za ta shata makomarta shugaban gaban na wucin gadi janar brice oligi ingema ne ya buɗe taron inda ya faɗawa dubban fararen hula da sojojin ƙasar cewa za a tafi da kowa da kowa a wannan tattaunawa janar ingema ya kwace ragaman mulkin ƙasar ta gaban tun a watan agustan bayan da ya hamɓarar da gwamnatin ali bongo gabanin hakan zuriyar bongo ta kwashe sama da shekaru 55 tana mulkar ƙasar ta gaban wacce ke tsakiyar nahiyar afirka taron da ya hada hadda bangaren 'yan adawa da kungiyoyin fararen hula inda wasansu ke zargin cewa mai yiwa general ingema na so ne amfani da taron don cimma wata manufa ta ci gaba da zama a kan karagar mulki gaida mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. To bari mu sake komawa Najeriya inda masu ruwa da tsaki suka shiga kiraye-kirayen kamfanonin jiragen sama da ke kasar da su rika zuwa kasashe masu nisa suma saboda 'yan Najeriya su samu sauki kamar yadda wani kamfanin jiragen sama na kasar wanda ya fara zuwa kasashe masu nisa ya yi rangwame sosai. Daga Abuja ga Halima Abdulra'uf wadda ta fara da duba kudaden zirga-zirga a wasu manyan jiragen. A yanzu dai farashin tikitin karamar kujerar tafiya da dawowa wato economy class na kamfanin Lufthansa daga birnin Legas zuwa London kuma London zuwa Legas na kan kudi dala dubu ɗaya da ɗari tara da biyu kwatankwacin naira miliyan biyu da dubu ɗari biyu da tamanin da biyu idan aka canja dalar akan naira dubu ɗaya da ɗari biyu sai kamfanin British Airways daga Abuja zuwa London akan naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar zuwa sama tashi daga Legas zuwa London kuma naira miliyan biyu da dubu ɗari tara da talatin da ɗaya sama sai kamfanin Egypt Air daga Kano zuwa London akan naira miliyan biyu da dubu ɗari uku da casa'in da shida da ɗoriya. Shi kuma kamfanin Air France daga Legas zuwa London akan dala dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyar kwatankwacin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da ɗaya wanda ya yi kusan saukin da kamfanin Air ya samar na naira miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗaya da dubu ɗari uku. Wannan matakin na kamfanin Air Peace dai ya yi wa 'yan Najeriya da dama daɗi wani mai amfani da dandalin X mai suna Afolabi ya ce abin alfahari ne da ya biya kasa da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku zuwa London. Jagorar kamfanin shirya tafiye-tafiye na 712 ta yi matukar farin ciki da ci gaban da kamfanin APIS ya samar. Sunana Hadiza Danu ni ce CEO din kamfanin shirya tafiye-tafiye 712 Travels da ke Abuja, Nigeria. Gaskiya ba abin da za mu ce wa APIS sai dai godiya sun yi abu da ya kamata suka karyar da farashin zuwa Ingila daga Nigeria da farashin na da tsada sosai daga miliyan uku zuwa miliyan hudu for economy yanzu kuma price ɗin da zaka biya for business class kenan so an sa wa mutane sauki kuma za su ƙara ba student ɗalibai kenan 15% off daga kuɗin ticket ɗin so gaskiya sun samu mana sauki muna fatan wa'yansu jirage su ma su fara zuwa wa'yansu ƙasashen kin ga in muna da carriers daga nigeria sosai da suke zuwa wa'yansu ƙasashen wayannan international carriers za su daina exploiting mu. yanzu in kin duba in ba tafiyan da ya kama dole dole ba mutane ba su cika wani tafiya ba a nasa bangare kwararre a fannin sufurin jiragen sama kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Baba Yusuf ya ce. Wato maganar fara hada-hadar daukan matafiya daga Najeriya zuwa London da jirgin Airpeace suka fara 'yan kwanakin suka wuce da kuma tunanin kalubale da za su fuskanta daga bangaren ko gwamnatin Ingila ko kuma ma'aikatocin jiragen sama na Ingila din abin da nake gani shine gwamnatin Najeriya dole ita ma ta dau mataki na kokarin tallafawa kamfanin jiragen Airpeace ganin ganin cewa ba a ci zalunta ba akwai abin da muke kira bilateral air agreement wanda yake yarjejeniya ne na haɗin kai da taimakawa juna na harka hada-hadan jiragen sama wanda mafi yawanci za a ga cewa mu muna yin abin da ya kamata ga su kasashen waje amma su ba sa yi yawanci sukan dakile jiragen mu su kuma airpeace ina kira gare su su kokari su tabbatar cewa sun yi abin da ya kamata da duk wasu dokoki da aka kafa kar a tsallaka dan da zarar sun tsallaka ko da dan da hakika ne za a yi amfani da shi a dakile su ko a kawo musu tsaiko. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya Ƙasar senegal ta shiga kundin tarihi bayan da aka rantsar da matashi a bangaren adawa da ya fito daga gidan yari a zaman zababben shugaban kasar. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar talatar nan ne aka rantsar da Basiru Diomaye Faye. Matashi ɗan shekaru 44 a zaman sabon shugaban ƙasar Senegal. kwanaki uku bayan bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ƙarshen mako. Wannan ya kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da tankiyar siyasa da ta kunno kai. Tun lokacin da shugaban kasar mai barin gado Macky Sall ya bayyana ɗage gudanar da zaben wanda aka shata gudanarwa tun a cikin watan Fabrairu da ya gabata. Matashin wanda ya yi takara a ɓangaren adawa ya kasance a gidan yari tsawon watanni tara. inda ya fito daga gidan yarin kwanaki ashirin kafin rantsar da shi a matsayin shugaban kasa, lamarin da masu fashin baki kan lamarin siyasa irin su dr usman bugaji suke ganin cewa wani babban sauyi ne ya dake ƙasar ta yammacin nahiyar afirka ya karbi ragaman mulki kuma ya fito ya yi wato bayani na karba inda ya fitar da irin abubuwan da zai sa gaba abubuwan da suka damu jama'a kuma abubuwan da suka damu matasa to amma dai mu koma baya ita wannan siyasar kamar da kika sani ita wannan jam'iyya tasu wadda suka yi ta matasa ce ta ma'aikata ce ta 'yan gwagwarmaya ce kuma shekara ta duka shekara kuma da yinta da farawarta shugaban jam'iyyar usman sanko abokinsa ne tare suka tashi tare suka yi aiki kuma tare suke abubuwan su na siyasa tare da matasa na na kasar senegal to wannan kamar yadda kika sani sai aka ƙulla sharri irin na siyasa aka kama shi usman sanko kuma aka yi wata doka da ta hana shi tsayawa zaɓe bayan da shi har ya ci zaɓe ya shiga majalisa ina jin ya yi mako majalisa sabi guda biyu ko uku ma'ana dai yana cikin majalisa ya yi gaba shi basir ba shi basiru faye wanda yake shi ne shugaban kasa yanzu shi sakatare ne na wannan jam'iyyar mm. to amma tun da tare suke aiki da wancan aka hana shi tsaya ba a samu gardama ba ba a samu wani rigima ba dandanan shi basiru ya shigo to amma da basiru ya shigo kamar yadda kika kuka sani an kama shi shi ma an masa sharri an kulle shi a kurkuku sai da ya wajen wata tara da azaba da abubuwa ne da ake yi ma waɗanda yan siyasan wato shugabanninmu na afirka suke ma wato abokan su ta siyasa amma da yake allah ya shirya allah zai fishe su daga irin wannan hukumar sai aka samu wannan cikas da kowa ya sani wanda aka woma senegal ca kuma alƙalin da suka tsaya suka yi bi gaskiya suka yi adalci aka fito da shi duka duka da fitowa da shi da zaɓe na jin kamar kwana tara ne kuma su su ma sa wato ma'ana tsohofin 'yan siyasar da da 'yan wato jam'iyya mai ci mm. ai sun ɗauka bayan da za a yi bayan an kulle shi wata tara ya sha wuya bai da kuɗi bai da kowa ai ba a fito da shi kwana tara kacal kafin a yi zaɓe ina za shi sai kuwa gashi ya zo ya bashi mamaki me yasa ya basu mamaki saboda matasan senegal suna da hankali kuma suna da hangen nesa suna da juriya eh dama wai ina so in tambaye ka menene kake ganin ya kai ya sa har ya iya cin zaɓe a cikin wannan kankanan lokaci da ya fito ana dab da eh, gudanar zaben nan yawwa saboda su wannan jam'iyyar nan jam'iyya ce ta wato matasa wanda matasa suka kafa su ke mace jagora su ne cikinta kuma waɗannan matasan suna da hangen nesa ko ba da kwaɗayi basu da haɗama irin na wasu ƙasashen kamar namu da na Najeriya ba yaran 'yan siyasa bane ne ba suna da shaja'a wato ba sa shakka ko tsoron kowa in furzane ne sun shiga an musu azabar an kuntata musu kuma sun fito saboda haka sun shirya kuma suna da cikakkiyar natsuwa da ilimi da sanin menene a gaba ma'ana in suka yi wasa waɗannan 'yan siyasar da aka saba masu zuwa su mulkin mallaka su sace kuɗin jama'a su lalata ƙasa su yi ta wato me ake ce mashi rawa da waƙa tare da 'yan turawan yamma wato kamar faransa da su america su rika yi musu abin da suke so suna sace musu dukiya su kuma ana ɗaukaka su ana nuna su a duniya ai su ne sun iya demokaradiyya sun iya wacece sun wane ne to waɗannan matasan duk sun gane wannan girin duk sun gane wannan saboda haka suka tsaya tsayin daka ba magana ka shiga layin zaɓe wai a baka kuɗi ba magana wani ya tsorata taka ba abinda ba a yi masu ba wanda dai kika san shugabannin afirka suna ma abokan hamayyarsu na siyasa ba abin da ba a yi ba amma suka cirje suka dage suka kafe suka tsaya tsayin daka suka ƙi gudu suka ƙi tsorata kuma suka ce lalle sai an ba su ƙuri'unsu. To kana ganin ratin ba da yawa. Kana ganin wannan eh, kana ganin wannan dokar da aka kafa a Najeriya ta not too young to run din nan da aka yi da nufin ba matasa a najeriya damar tsayawa takara samun eh, manyan mukamai za ta yi tasiri a najeriya ganin abin da ya faru a ƙasar senegal to ai tun farko wannan dokar ba a tsaya aka yi tunanin ta ba da kyau an ɗauka wai doka ce ta shekaru shi ya sa matasa ba sa samun taka rawa a siyasa yanzu wannan abin da ya faru ƙasar senegal yana nuni ga cewa ba maganar doka ba ce ba ai ba su da wata doka wadda za ka ce wai ta yi musu wani da bai bai a'a magana ce ta matasan senegal ba su da kwaɗayi ba su da tsoro wannan shi shine matasanmu na najeriya kwaɗayi sun fi son su zama yaran 'yan siyasa saboda a ba su kuɗi masu sauƙi ba su son wahala ba su son a kai su a furzina ko a yi masu na akan aƙida su ba kai mafi yawan su ma ba su da aƙida waɗanda suke da aikin kansu ba yaran ba ne ba masu irin ilimin tsoro suke ji duk da cewa ko in siyasar nan ta yi kyau su za su yi daɗin ta in ba ta yi ba su za su sha wuya kullum muna gaya musu matasa ku fito ku jajirce ku dage ku kafe ku saman makan ku yanci ku gyara ƙasarku saboda gaba za ku yi alfahari da ƙasarku sun kasa kullum so suke a basu kuɗi ko tare ka kira su sai ka basu kuɗin mota sai ka basu kaza sai ka basu ka to har yaushe yau duk wanda zai maka wannan mafi yawan mutane za su yi maka wannan suna da tasu ajandar suna tasu bukatar cewa ku ku zama yaran su ku rika tafiya ana ba ku kuɗi kuna zuwa kuna ah, haɗuwa da 'yan jarida kuna yin taron 'yan jarida kuna zagin wancan kuna zagin wannan kuna faɗan maganganu da ba naku bane ba amma ne wannan aiki ta ta kai mu inda muke yanzu tika tika ta kasar ta kasa komai an kasa ba abin da ke aiki a Najeriya kusa. To akwai waɗanda eh. ba babu abinci babu tsaro babu komi babu duk an kawo haka ne saboda matasan da su suka fi kowa shan wahala wannan sun kasa gane cewa wannan tsoron da wannan kwaɗayin duk shi ya da su a cikin wannan halin suka kasa imma waɗannan azzalumai da suke lalata musu ƙasa suke lalata musu a nan gaban su. To bari mu koma kan wannan harkokin siyasa na ƙasar Senegal ɗina akwai waɗanda suke bayyana cewa sabon shugaban ƙasar nan ba lalle zai yi gaban kanshi a shugabancin kasar ba zai rika a siyasance shi usman sanko shine zai zama shugaban kasa to ai babbancin su fa ba yawa tuna tare suka tashi tare suka yi jam'iyyar nan abokai ne da kud da masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu kam a madadin Grace Alheri Abdu da ma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To gaishe ka da tawagarka yanzu kuma sai darussan azumi albarkacin watan Ramadan. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sunana mustafa dan dume daga mu'azu bin jabalin da'awa Kano Najeriya yau zamu magana akan azumi garkuwar da yake garkuwa annabi sallallahu ne ya faɗi cewa azumi garkuwa ne wanda annabi yake cewa ya ma'asharu shababi manista da amin kumul ba a tafal ya tazawwaj ya kuta ran samari wanda ya samu iko daga cikin ku ya aure fa innahu a gabbal basari shine mafi rantsewa ga ido wa asanul farji shine mafi katangancewa ga farji wa malami ya fa alaihi bisawm yace wanda bai samu iko ba to ina horansa da azumi fa innahu lahu waja domin azumi garkuwa ne a tattare da shi muhallin shahid din shine garkuwa din nan ga dukkan abin ki zaka ga duk wanda yake azumi Allah ya hore masa cewa zaka ga yana son aikata aikin alkhairi kaga aikin alkhairi yana kusantar da mutum zuwa ga aljanna sannan garkuwa ne ga barin wuta wuta ita an ce an kewaye ta da abin sha'awa zaka ga wanda Allah tabaraka wata'ala ya hore masa ya bashi dama ya kai wannan watan zaka ga yana son aikin alkhairi domin duk lokacin da wannan watan ya fito zaka ga mutum yana son yin sadaka yana son yin karatun alkur'ani yana son tausasawa al'umma duk wani abu na jin kai zaka ga yana son wannan kaga ya samu garkuwa daga barin wuta inda zai tsare kansa don aikata wancan aikin alkhairi sannan kuma idan Allah ta baraka wa ta'ala ya bawa mutum dama ya zo wannan watan ya same shi kuma ya azumin nan to yana rusa masa sha'awa duk wata sha'awa ta san yin badala zaka ga ko masu barnan ma sun baro wajen barna sun daina komai ko da zaka tambayi sai ka ji suna cewa ai yanzu lokacin azumi ne dalili saboda azumin ya karya ma sha'awa ya ragargaza ta sannan kuma me yin azumi zaka ga kullum ya ja bakin su ya shiru to saboda haka yan uwa mu yi kokari mu ci moriya na wannan watan wajen yin azumi da san aikata ayyuka na alkhairi saboda wannan dama da muka samu da fatan Allah ta wata ta'ala ya sa mu dace mu samu riya a cikin wannan wata mai albarka wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To kungiyar agaji ta Wall Central Kitchen ta ce wani harin sama da Isra'ila ta kai ya halaka ma'aikatan ta bakwai a Gaza lamarin da ya sa ta yi gaggawar dakatar da ayyukanta na jin kai a yankin. cikin wata sanarwa da ta fita a ranar talata da aka kai harin kungiyar ta ce ma'aikatanta na shirin barin wani rumbun adana abinci inda suka kai tan ɗari na kayayyakin abinci ne a lokacin da harin ya faɗa kan motocinsu guda biyu waɗanda suna ɗauke da tambarin kungiyar a jikinsu amurka wacce ita ce babbar kawar isra'ila a wannan yaki da a kwashe watanni shida ana yi ta yi allah wade da harin wasu shugabannin musulmi a nan amurka sun kauracewa zaman buɗe baki da shugaba joe biden ya gayyace su a ranar talata lamarin da ya safa da ta white house ta yanke shawarar karbar bakuncin wasu shugabannin al'umma shugaba biden ya tsara zai yi zaman buɗe baki da shugabannin na musulmi a fada white house don ta su munna watan ramadana sai dai shirin ya gamu da cika saboda yadda dakarun isra'ila suke kai hare-hare a yankin gaza wani al'amari na nuni da yadda biden yake ta kokarin gyara dangantaka da shugabannin musulmin na amurka waɗanda suke nuna su kan goyon baya da ke nuna wa isra'ila a yakin da take yi a gaza wanda ya halaka falastina kusan dubu talatin da uku cikin watanni shida yakin ya barke ne bayan wani harin bazata da hamas ta kai cikin isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba wanda ya halaka isra'ilawa dubu ɗaya da ɗari biyu kore ta arewa ta ce ta gwada wani sabon makami mai linzami mai cin matsakaicin zango kamar yadda kamfanin dalancin labaran kasar na kcn ya rawaito a yau laraba shugaban kore ta arewa kim jong un ya halarci inda aka gudanar da gwajin makamin mai linzami mai suna hwasompo 16b masu sauraro da haka muka kawo karshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu da Balawi sai kuma injiniyan mu James Cook ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.